وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته In insha Allah za mu dora a darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana karshen aya ta talatin faɗin Allah maɗaukakin sarki alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawa Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka ga wata babban asara da waɗanda Allah ya ni'imtar da su wata babbar ni'ima suka juyar da wannan ni'iman ce ma Allah ba alam tara na baddalo baddalu kufran Allah ya yace baka ga waɗanda suka juyar da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu suka ce ma Allah ba Su ne mutanen maka. babu abinda Allah bai musu babu abin da Allah bai musu ba Allah ya ba ku manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani abu da ya rage kuke jira a baku Allah ya ba ku manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani abu da dan adam yake da bukata Allah ya tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikinsu ɗagare su a cikin garin makka aka yi wahayin alƙur'ani a makka suka yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi butulci ma wannan mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu na imani musulunci littafin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuma suka saukar da mutanensu a gidan halaka ma'ana suka jagoranci jama'arsu cikin fadawa halaka lokacin da aka tafi aka je akan yakin badar akwai waɗanda ba yakin suke so su yi ba kawai nuna su ba ragwage ba ne ya sa suka je sai aka ritsa da su Gawar gawarwakinsu ga sunan kata-kata an zubar da su a bada abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokari yayi attacking na tawagar Abu Sufyan wanda dukiyar musulmai ce aka kwace ake juya ta kuma dunya kan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace mu je mu karbi dukiyar mu labari sai ya kai musu Abu Sufyan sai ya canza hanya bayan ya riga ya tura dan aike zuwa makka cewa a kawo musu ɗauki ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi atakin ɗinsu da dukiyar su abu jihalin an ɗebo ta waga an zo sai saƙoyin iso su cewa abu sufyan ya riga ya sha kwana suka ce a'a sai kawai an je sai an je sai an je sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai ba su wuce 113 ba makami ma da ke hannunsu bai wuce kwaya biyar ba domin dama ba yaƙi ya fito ba kwatsam kawai sai ga yaƙi ya taso ba tare da an shirya ma yaƙi ba annabi ya shawara da sahabbai me kuke gani mu juya da baya ko kuma yaya sahabbai suka ce a buga kawai manzon Allah haka suka musu lugu-lugu duk wani jan wuya a cikin rana a ranar aka kashe shi akwai wata rijiya da malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce ita wannan rijiyar ita ce badar ɗin da ake ce ma wajen badar bayan kwana biyu ko kwana uku suna kwance kowa a inda aka yarda gawansa annabi ya ce a ɗebe su a zuba su a cikin wannan rijiyar duk wanda aka cicciko shi za a jefa shi sai annabi ya ce ku tsaya sai a tsaya yana rike a hannu sai annabi ya ce mishi yanzu baka yi nadamar faɗa da ni ba yanzu baka yi nadamar kin bi na ba annabi ya ce yanzu baka yi nadamar musulunta ba sayyidina umar ya ce manzon Allah kana ta magana da matattu haka kawai ba sa jinka annabi ya ce umar wallahi baka fi su gane abin da nake faɗa ba suna ji ko ba su ji sun ji eh to haka aka zuba gawarwakin su Allah ce wa ahallu qaumuhum daral bawa sun halakar da jama'ar su sun jefa su a gidan halaka jahannama yaslaunaha jahannama ce Allah ce za su shiga su konu da ita wa bi'sal qarar Allah yace matabbata ya da inji Allah mutum ya gama rayuwa a ce makomarsa inda zai zauna inda zai ci gaba da rayuwa a wuta zai rayu Allah ya ce matabbata ta munana wata adu an andada Allah ya ce sun sa kishiyoyi ma Allah sun rike waɗansu ababen bauta koma bayan Allah li yudillu an sabilihi don su batar da bayan Allah daga tafarkin Allah kul Allah ya ce ka ce musu ta ku ji duk daɗin da za ku ji a duniya fa inna masirakum ila nar amma dai makomar ku zuwa ga wuta ce ka kuma duk abin da mutum ya yi a rayuwa aka ce makomarsa wuta ce makoma ba ta kyau ba Allah ya tsare mu daga wuta Allah ya tsare mu daga wuta to za mu tashi a farkon aya ta 31 Allah ya mana jagora Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu wa yunfiqu Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kulli ibadi Allah ya ce ka faɗa ma bayina Allah me zan gaya musu Allah ya ce yuƙimu salata Kulli ibadi ibadiyal na amanu Allah ya ce faɗa ma bayina waɗanda suka yi imani da Allah Allah me zan faɗa musu Allah ya ce yuƙimu salata Allah ya ce su dake wajen tsayar da sama wa yunfiqu kuma su dinga ciyar da dukiyarsu suna taimakawa da dukiyarsu min mara zakanahum daga abinda muka azurta su na dukiyarsu sirran wa alaniya su ciyar a sirrance su taimaka a sirrance wa alaniya su taimaka a bayyane don waɗansu su yi koyi da su min qabli an yi a ciye yaumun Allah ka ce ka ce musu su yi ƙoƙari su yi wannan aikin kafin wani ini ta zakke musu kafin wani ini ta zo musu labai fili a wannan inin babu saye da sayarwa balle mutum ya sayi abin da zai amfani shi wala hilal Allah ce kuma babu kauna babu soyayya bari wani masoyin kai taimake ka Allah ya ce ka ce musu su tsaye da sallah a tsaya a yi sallah da kyau wa min mimma razaqnahu su yi infaki su taimaka daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya su ciyar a sirrance idan maslaha ta kama su ciyar a bayyane Allah ya ce su taimaka a bayyane me zai faru Allah ya ce min qabli an yi a ce yawmun Allah ya ce kafin wani ini ya zo musu la bai'un fihi a wannan inin ba saye da sayarwa balle mutum ya cire kudinsa ya sayi abin da zai amfani shi yau za ka iya sayan buhun shinkafa hamsin ka yi alkhairi da shi ka samu lada haka ne ko ba haka ba Allah ce to a ranar ba su yi ba sayarwa balle ka saya ka yi alkhairin da zai amfani ka wala ilal Allah ce kuma babu wata soyayya balle uwa ko uba ko wani masoyi ya taimake ka wannan rana ita ce ranan alkiyama Allah ya ce ka faɗa ma bayina ka gaya ma bayina su tsaye da sallah ka faɗa ma bayina su tsaye da sallah Allah ya ce ka faɗa ma bayina ka faɗa ma bayina su dage da taimakon addini da bayin Allah da dukiyarsu Allah ya ce kafin wani ini ya zo inin da babu saye ba sayarwa a cikinsa balle su cire kuɗinsu su sayi abin da zai amfane su ko su taimaka ya amfane su wala kilal sannan kuma babu soyayya ko ƙauna balle wani ya taimaka Allah ya ce ka ce musu su yi ta ƙoƙarin waɗannan ayyukan alkhairi kafin wannan ranar ta zo za ta zo ko ba za ta zo ba za ta zo yana daga cikin mafi tsadar abin da bawa zai iya rabauta na farko dai na farko maganar tsaye da sallah bayan imani da Allah a harkar ibada babu abin da mutum zai tsare mafi tsada kamar ya tsare sama? jama'a mun bayan ka tsare imaninka ka tsare tauhidinka ka tsare ƙidarka wani gurbataccen al'amari bai shiga cikinsa ba ba abu da za ka tsare mafi tsada kamar ka tsare sallah as-salatu din idan aka je gaba ga Allah ranar alkiyama abinda za a fara hisabi a kai annabi ya ce sallah ka dage da tsayi da sallah ba ka yi sallah ba tsayar da sallah duk inda Allah ya yi maganar sallah a ƙur'ani duk inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar sallah a sunna yana magana ne akan tsayi da sallah ba sallah ba tsayi da sallah aida da sallah ya shafi cika sharuɗan sallah rukunnan sallah duk abin da sallah take bukata amma in tsoron sallah ne a yi sallah Allah a ya ce fa wai lil musallina Allah ya ce bone da bala'i ya tabbata akan masu sallah suwa Allah ya yace allazina kuma an salati sahun Allah ya ce waɗanda suke wasa a sallar wani ba liman yabi sallah ba shine yi sallan shi ya yi sallan amma in yi sallame aka ce a raka an farko da ta biyu wata sura ka karanta shi ma bai sani ba kaga wannan ai wasa yake wani zai bi liman in sallah liman ya bi sallah a bayyane liman yake karatu inda zai sallame ya ce a raka an farko ta sura ya karanta bai sani ba yana faruwa ko bai faru wani ustaz yake ga mun da kansa yace mataran ne ya sallah bayan ya sallame ya gama tasbihi kai sai ce sallar nan ba ta yi ba shi kansa bai san me yi a sallar ya ce wallahi da zaki sallah kawai ce don ni kaina na san sallar kawai ba ta yi ba Ya yi kokari ne ya tuna me yi a sallar bai tuna komai ba to ana sallah ana lissafin shago ana sallah ana lissafin sana'a ko aikin da za a yi wani ya kabbarta sallan yana lissafin estimate da ya bayar na za a je a siyo katako da kusa idan an je yanzu wada da a samu nawa da a samu yaushe za a fara aiki dawa dawa ya kamata su nemo su yi aiki sai dai jiya sallama kawai tsayar da sallah ake magana tsayar da sallah ake magana allazina hum fi salatihim khashi'un yana sallah yana tadabburin abin da yake faɗa a cikin sallah idan yace Allahu akbar ya ambaci wanda yake kowa girma ya ambaci wanda yake kowa ɗaukaka idan yace ce sami Allahu liman hamida ya ambaci wadda yake jin kowa da komai ya yabo da jinjina ma wadda ya cancanta a yabe shi a jinjina mishi to lokacin da bawa yake sallah da cike da tadabburi da sanin halin da yake ciki wannan ita ce ake cewa an tsaye da sallah to Allah cewa yake a tsaye da sallah a tsaye da sallah a tsaye da sallah as-salatu din sallah ita ce ginshiki na addini idan sallah ta tsayu addini ya tsayu idan sallah ba ta tsayu ba addini bai tsayu ba Allah ya ce ka ce mu bayina waɗanda suka yi imani yuqimu salata su da sallah kar ka yadda wani abu ya dinga shan gabanka gabanin sallah ko kyautata sallah kar ki yadda wanki ko guga ko girki ya sa ki bar lokacin sallah ya fita a'a wannan abun zai dawo miki masifa a kanki wa yunfiqu sannan kuma su yi infaki su taimaka min mara da kanakun daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya infaki shine taimako duk abin da zaka yi taimako yana daga cikin mafi girman kofa da mutum idan ya samu ya shiga ta wannan kofar shine kofar infaki to da ikon Allah ya samu dace a wajen Allah dukiya idan ta kare dukiyar gina gida da sayan mota waɗannan ababa su ne dukiya mai dukiya mai mori dukiya ba in dai dukiyarka aka ce kai ta kare ne a gina gidaje a sayan motoci a canza wa 'ya'yanka makarantu da wannan anan ne kuɗinka zai kare ba kamar da kuɗi ba dukiya aikin alkhairi ake sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu kudin su sai suka sha gaban talakawan su talakawan suka kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce zahaba ahalu duzuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da dullada sun bar mu yusalluna kama nusalli suna sallah yadda muke yi suna azumi duk aikin ibada tare muke yi su kuma suna da kuɗin da suke kashewa akan addini akan bayin Allah mu mu da shi annabi yace bari na koya muku abinda in kun rike da ku kamo waɗanda suke gaban ku na bayan kuma ba za su kamo ku ba ya koya musu tasbihi sadaka ne tahlili sadaka ne tahmidi sadaka ne yayi ta lissafa musu bayan an gama gaya musu sai masu kuɗi suka ji labari kawai sai ka zo jan alhaji sai ka samu yana suna subhanallahi wa bihamdihi suka samu duk masu kuɗin sun kama suka koma gun annabi suka ce fa abinda kace mu riƙe nan su ma masu kuɗin sun rike annabi ya ce ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha to mai kuɗi in zai yi addini sa'an ustaz ne shi kai ustaz din zai iya ɗaukan nauyinka da karantaswan ka nemo karatun zai ɗauki nauyi abin da ka faɗa yana da kamishi wace zai ɗauki nauyi in karanta su wanne a sa a yaɗa wa mutane idan kai ka yi wa mutum dubu ne suka je shi kuma zai sa a sa mutum dubu hamsin su je kuɗi ai kayan neman lahira jama'a mu fahimta annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yutihi man yasha amma yau kaga mutum da kuɗi kamar kamar za su fito kamar za su fito su yi magana da bakin su amma sai ka samu ɗan uwan sama bai taimake su haka ne ko ba haka ba za ka samu mutum da kuɗi yana shiga motar miliyoyi sai ka samu ƙanin ubansa bai da mashin ɗin hawa yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yana faruwa to dukiya ana kashe ta ne dukiya ana kashe irin don neman yardar Allah irin su ne Allah ya bada labari a cikin suratul haqqa idan aka yi tashin alkiyama aka ba su su ta hannun hagu zai yi kuka yayi yayi takaici na rashin amfani da dukiyarsa fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi ولم أدر ما حسابي القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الله يتوى أما من أوتي كتابه بشماله ودى أكباش لتاب سدحانهم فرنسا الله يسألني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا زي تكيتنا لدامتا ni fa ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya ni fa ban ma san menene hisabi na ba bayan hisabin yana hannunsa an bashi ka san aiko a duniya mutum in bai ci takarda ba yana so ya nuna ta yaron ka sai a bashi sakamakon sa a makaranta sai yayi kwana biyar shida bai kawo ya nuna maka ba kai ina result din ku ne sai har yanzu dai tukunna ba a raba mana ba kuma tana jakansa saboda ba ta yi kyau ba walam adri ma hisabiya ya ha kanatil alqadiya zai ce ya kai tun wannan nadama ya kai tun halin da na shiga ina ma ita ce mai karaswa a ce yanzu kawai mutuwa zan yi na halaka har abada har abada ma a gana anni maliya zai ce kuɗi na bi amfani ni ba halaka anni sulfaniya mulki da na samu a duniya ya tafi bai amfani ni ba jama'a mun fahimta mulki da kaga wannan kujerar mulki da ka gani dama ce da Allah yake ba mu shugabanni wanda ko malamin addini bai da wannan dama idan shugaba yana so abi Allah ai ya fi dama akan kowane malami haka ne ko baka ba haka ne ka je waɗansu jihohi ka ga yadda abubuwa suke tafiya makarantar firamare ne za a ce sai an sa hula to tun da gwamnatin za ta ce a sa hula ba dole a sa hula ba tsarin ta ne a sa hula yana ga yaro da jomfa kai sai ka ɗauka zai tafi kasuwa na ce ya dan firamare ne to wanda ya yi wasa da wannan daman har ta suce to zai ce halaka anni sulbaniya mulki na ya halaka ma'ana ya ƙare ya lalace ban yi amfani da damar da nake da ita ba to da dukiya da mulki haka su Allah ya ce ku yi taimako ku ciyar musamman musamman malam musamman a irin cikin ramadan ɗin kana da wadata a ramadan ai malam ka kasa kawai ka siyar ka je ka ga wajen da ake raba abincin magidanci ne za ka ga je da job a hannunsa ana zuba mishi kunu a anguwa da ka samu wadda yake da halin da kullum kullum zai iya sa a dafa shinkafa buhu biyar a ciyar da wadda ba su da shi har da bazan fita haka ne ko ba haka ba sai ka je fadansa ka samu abinci kala goma sha biyar daban-daban ka je kaga inda ake rabawa ka je kaga inda ake raba abincin magidanci ne da ka ganshi a layin karban kunu a layin karban kunu a layin karɓar ana ba shi abinci da faduka yana bin layi yara suna taka shi makwabcinsa kuma yana da wadata dukiya ta yi albarka a ramadan a ramadan a ramadan fa annabi ya ce man fattara sa'iman wanda ya buɗe bakin mai azumi ya shirya wa mai azumi buɗe baki falahu mislu ajiri mislu ajri sa'in ghayra annahu la yunqas min ajrihi min ajrihi shay'a idan mutum ya bude bakin mai azumi ya shirya mishi shan ruwa sai ya zo ya sha duk abin da aka bashi a ranar na wannan azumin duk ladan da aka bashi haka kai ma da kamar bude baki da a baka kun gane ko duk da aka bashi a azumin annabi ya ce kuma ba da a tsakuro a nashi ne a baka ba idan ya tsaya ya yi azumi misali sai aka ce yau ladan azuminsa lada dubu goma Allah ya bashi to kai da ka shirya mai buɗe baki kai ma da a baka lada dubu goma in wa mutum biyu kai wa buɗe baki in wa mutum uku kai wa buɗe baki to ba a nan sirrin yake ba malam akwai wadda zaka mai buɗe baki yadda yake da riko da addini da ambaton Allah da karanta alkur'ani a cikin ramadan da lazimtan ambaton Allah a cikin ramadan abinda za ka samu abunsa kawai in ka mai buɗe baki kai wata ilhar ramadan in ya kare ba ka haɗa wannan abin ba kuma nashi na nan nashi na nan ba taɓa wada'i ba jama'a mu bayyana wani yadda in ya ɗauki azumi akwai wadda a duk kwana uku kwana hudu sai ya yi saukan alkur'ani to kai za ka samu tun da maman mamanka mata aibika baka taɓa saukan alkur'ani ba haka ne kuma haka ba zai karanta alkur'ani a wannan inin zai ambaci Allah duk abin da ake bukata na zikirori zai yi zai yi abin da ake bukata ya dace sai aka ce to yau ka mai buɗe baki abin da aka bashi kai ma an baka sai ka samu kai ba da ka iya kiyaye azumin yadda ya kiyaye ba akwai riba shirya buɗe baki ko babu ka je ka ga wuraren da aka ci gaba buɗe bakin ka zo ka yi buɗe bakin muhallin laminka ake wallahi ka gama buɗe bakin ka ana cewa gobe da ka dawo Allah sai shege ruwa na rinke da Allah ba Allah wallahi eh to me abin burgewa wajen canza mota da kaza da kaza ka canza mota ba laifi bane ka gina gida ba laifi bane amma ka yi amfani da dukiyarka don samun lafiya ka yi amfani da dukiyarka don samun lafiya sai ya zama atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana Allah ya samu dace Allah ya ce kulli ibadiyal ladina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniya min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la qilal Allah ya samu je asa sai Allah ya ce الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل sarki yace Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wadda ya halicci sammai da kasai wa anzala minas samawati wal arda Allah ne wadda ya halicci sammai da ƙasai. wa anzala minas samai ma'an Allah shi yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min da wannan ruwa da Allah subhanahu ta'ala yake saukarwa daga sama kuma da shi yake fitar da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa rizqan lakum don ya zama arziki da abinci gari jama'a mun fahimta Allah yana lissafa mana irin ni'imomi da ya ni'imtar da su akan wannan zai ba mu dama mu daɗa riƙe Allah da kyau mu daɗa godiya ma Allah da kyau akan ni'imomi da Allah ya ni'imtar mana tuna irin waɗannan ni'imomi zai sauƙaƙe mana ganin wahalar bautan Allah Allahul ladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine ya halicci sammai da kasai wa anzala minas sama'i ma'an shi yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum da wannan ruwa Allah yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa don su zama arziki da abinci gare ku wa sakkara lakumul fulka Allah shi yake hore muku jiragen ruwa litajriya fil bahri bi amrihi don su gudana a cikin tekuna Allah yace da umurnin Allah da izinin Allah wa sakkara lakumul anhar wa sakkara lakumul anhar Allah shine yake hore muku koji koji bayan teku teku jama'a muna fahimta wa sakkara lakum shamsa wal qamara da'ibai da'ibaini bi ma'ana ne. sannan Allah shi ne yake hore muku rana da wata tutur rana ta fito ta faɗi, rana ta fito ta faɗi, wata ta fito ta faɗi, wata ta fito ta faɗi. Allah ce tutur Allah ce haka suke gudana Allah kuma bai taɓa kawo bil na rana a gidan wani ba bai taɓa kawo bil ba ku sha rana kyauta ku sha wata kyauta to wanda ya yi alkawarin zai yi wutar lantarki ma ake yin shi balle wanda ya ba da rana kyauta in dai dan adam na da adalci ai ya kamata ya yi ubangijinsa ya kamata ya bauta ma Allah ya kamata ya yi biyayya ma Allah wa sakkara lakum shamsa wal qamar Allah shine ya hore muku rana da wata da'ibaini tutur ga sunan kuna amfanan su wa sakkara lakum laila wan nahar Allah shine ya hore muku dare Allah shine ya hore muku ini wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku duk abin da kuke roƙonsa duk abin da kuke da bukata abin Allah Allah ya ba ku babu wani abun da dan adam ke da bukata da Allah bai ba da shi ba ko dai ya baka ko ya bayar a hannun wani kuma ya ce wannan ɗin ya yi amfani da shi a kan bayan Allah kasan dukiya da ganta a hannun masu kuɗi ba dukiyar su bane zaka ji ana na cewa fa'ati zal qurba haqqahu fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil dhalika khayrun lil ladina yuriduna wajha Allah eh. wa ulaika humul muflihun fa'ati zal qurba haƙƙahu Allah ce ku ba mu ƴan uwanku na jini haƙƙinsu. Haƙƙinsu kun ji Allah ce haƙƙinsu? abin da kake samu ƴan uwanka suna da haƙƙi a kai ke samu a rayuwa ‘yan uwanka suna da a akan wannan abu haƙƙi ne wannan haƙƙin in ka hana za ka iya shiga wuta a kansa fa'atizal qurba haqqahu wal miskina ku ba wa miskinai haƙƙinsu wabna sabil matafiyi da guzirin sa yanke ku bashi haƙƙinsa duka haƙƙi Allah yake ambato haƙƙinsu jama'a mun fahimta wa ataku min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku daga duk abin da kuka roƙe shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah yake idan kun ce za ku kirge ni'imomin Allah la tuhsuha Allah ce ba za ku iya kirge su ko da su kirgu ba da su kirgu ba sai kaga mutum gefensa ya shanye wani kansa ya kunce wani ya rikice wani yana bari idan aka yi hoton kwakwalwa jijiyoyin da suke kwakwalwan baka isa ka girga su ba sai a nuna ma kwaya ɗaya ce ta fashe yake wannan bare-baren haka ne ko ba haka guda ɗaya ne zaka samu ta samu matsala kan duka an yi wayarin ɗinsa ne da benz dukkan an yi wayarin ɗinsa da hanyoyin ji wannan na kaza kuma kowace da aikinta ɗaya in ta samu matsala matsalar sai ya bayyana a cikin haka aka ba da labarin wani dottijo da ya je aka yi mishi aiki irin na fitsarin a yi matsala ta dawo a yi aka je aka zauna aka yi komi aka ce yanzu a yi aiki aka je aka yi aiki lokacin da aka zo da bil na aiki da aka mishi ya kalli kudin sai ya fashe da kuka likita ya ce mishi ba makarka daga hankalinka duk abin da kake da shi za mu iya karba in ma baka da shi babu damuwa ka kwantar da hankalinka Ya ce mishi likita wallahi ba kukan kudin aikin ne nake yi ba Ya ce ina da abin da ya gata ce amma tunani ne yau shekara 60 ina fitsarin kyauta yau rana ɗaya na yi fitsarin kusan dubu saba'in to ke yanzu da zaka je kawai in ka ji fitsari ka dan lalle ka ka lalle ka an ga wani ka shiga kai baka san ni'ima Allah ya maka ba wani wannan fitsarin kafin ya fita wallahi sai an kashe kuɗi wani a gigice ake tafiya da shi asibiti me matsalar sa kawai fitsari ne ya ƙi fita fitsari ne ya ƙi fita dukkan waɗannan ni'imomi ne bawa ya isa ya kirga ni'imomin da ubangijin sai mishi bawa ya isa ya kirga ni'imomin da ubangiji ya mishi bai isa ba idan Allah ya karɓi wata ni'imar ta lafiya sai ka ga wannan jinyar majinyacin ya gaji masu jinyansa sun gaji masu zuwa gaishe shi sun gaji likitoci sun gaji kuma da ka samu a sistem ɗinsa gaba ɗaya abu ɗaya aka karɓa wani kunne ne kawai aka taɓa wani ido aka taɓa wani a jikinsa hanta aka taɓa wani koda aka taɓa duk sauran suna nan amma wannan abin da aka taɓa duka sai ta birkita mishi ba in sai ka ga mutum an zo sallan asham ya kama hanya ya fita saboda bai da lokaci bai da lokaci wa atakum min kulli ma sa'altum wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma bikum فإذا مسكم الضر فإليه والله أكرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون وما بكم من نعمة فمن الله الله يتي دو أبندا كي تبترى لكم نعمة الله يتي وجل الله تزور aya ta biyu Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku la ta'lamuna shay'a Allah ce ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah sai ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku basira na gane abubuwa la'allakum tashkurun Allah ce nayi haka ne don ku yi mini godiya to zaka biya Allah bil ne kai godiya kai godiya godiya mun yi bayani akan godiya ka tsaya wajen mishi a'a da yin biyayya kar ka biye ma wani wadda bai maka waɗannan abubuwan ba gaban ubangijinka in kai haka ba kai godiya ma Allah ba idan ka tsayu da da'a ma ubangijinka shine kai godiya ma Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce idan kun kirga ni'imomin ubangiji ba da su kirgu ba ba da ku iya kirge su ba innal insana la zalumun kafar Allah ce dan adam yana da yawan zalunci da kafirci wannan ruwa da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa a ƙarshen damina ana hada kuɗi ne a biya shi ba a hada kuɗi a biya shi amma idan bai saukar da ruwan kowa ya shiga uku haka ne ko ba ka ba amma ruwan a kyauce yake baya duk wannan da kaji ana magana rijiyar fetur rijiyar fetur shi fa Allah fetur din kyauta ya bayar shi kyauta ya ba da bidiyo wasakkar da kuma fulka ya hore muku jirgin ruwa litajariya fil bahari bi amurki su gudana a cikin ruwa da umarninsa da izininsa biyan Allah ake jiragen da suke ta kai kawo a kan tekun ana cire harajin ubangiji a cikin wani kamfani ne ta yi teku wa min ayatihi الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح الله أكبر Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda zai nuna maka akwai Allah abinda zai nuna maka Allah ɗaya ne abinda zai nuna maka shi kaɗai ya cancanta abauta mishi aljawani fil bahar Allah ya ce jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku kal a alam Allah ya ce za ka hango jirgin ruwa kamar dutse haka ne ko ba haka in ya sha Allah ya ce in Allah ya so in na ga dama in ji Allah yuskinin riya sai ya tsayar da iska dama duk kai kawon akan iska ake yace sai in lafar da iska ta tsaya fayazlalna rawaki da ala zahari jiragen sai su tsaya a sangare a bayan ruwan ba gaba ba baya kuma ba wanda ya isa ya ce bari ya fito ya yi iyo ya tsallake kada iskar da Allah yake yi yake kai kawo da ababen hawan biyan Allah yake wa sakkara lakum al-anha Allah shine ya hore muku kogi kogi kogi Allah kaɗai ya san iya amfanuwar da bayi suke yi da koguna haka ne ko ba ka ba wani fa malam iya sana'arsa a duniya iya sana'arsa su shine ya shiga kogi ya kama kifi ya fito ya sayar ya je ya biya bukatarsa in ya sayar da kifin suna rabawa da Allah wani iya sana'arsa su iya sana'arsa da safe ya dauki komansa da kayan kamun kifinsa ya je ya watsa ya hau gorarsa ya kewaya ya kamo ya zo ya siyar ya yi cefane ya yi auren 'ya'yansa in ba lafiya ya jinyan iyalansa har ya mutu ya koma zuwa ga Allah wannan ya kamata ya yi godiya ma Allah ko bai kamata wannan aikin su da yake zuwa ya watsa burginsa ya watsa komarsa ya yi kamun kifi ya samo na cefane ya dawo gida in kamfani ne za ta ɗauke shi aiki wallahi sai ya shekara biyu yana zirga-zirga haka ne ko ba haka wasakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini ya hore rana da wata tutur bayan haskawa da suke yi yau kuma sun dawo sinadarai musamman rana na samu hanyoyin amfani da kuma ƙarfafan tattalin arziki a ce sola ne a ce menene duk ranar Allah ake suka Allah ya ce wasakar na kuma laila wannan har Allah ya hore muku dare ya hore muku wuni dare akwai sirrinsa akwai ko babu akwai <laughs> ini akwai sirrinsa akwai ko babu a wani kusa ce wa duha Allah ce ina rantsuwa da hantsi akwai sirri ko babu mun mun rike ke da akwai bishiya da na dasa ta a cikin gidana ta taso saboda tafsirin ramadan din nan akwai irin kanofi babba da aka yi wadda aka sa a cikin gidan ya rufe tsakar gidan to sai ya yi rumfa ma bishiyar yanzu bishiyar muna tunanin mutuwa za ta saboda ba hasken rana da yake gabata alkaini ne rana ko ba alkaini hantsin alkaini ne ko ba alkaini yadda ka san wani kumbura take haka haka take duk wannan shuke-shuke da kake gani kai kanka wannan hantsin da sauransu akwai sinadarai da kake zuƙa a jiki ko eh akwai sinadarai da kake zuƙa duk kyauta duk kyauta wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in taquddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar sai Allah ya ce وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله يتوى إذ قال إبراهيم النبي إبراهيم يتي karatu ya juyo kan annabi ibrahim Allah ya ce wa ikala ibrahimu rabbi Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ij'al hadha da amin Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama amintaccen gari aminci ta kowace fiska hazar bana da Amina. Allah sanya wannan garin ya zama amintaccen gari wa junubni wa baniya anna abudal asnam Allah ka nesantar da ni da 'ya'yana daga bautan gumaka jama'a mun fahimta ka bibi ayoyin kaga yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gabatar da addu'o'i da roƙo a wajen ubangiji subhanahu wata'ala abu na farko yace ya ubangiji ka sanya wannan gari na makka allah ya zama amintaccen gari shi yasa mu ma muke cewa allah ka zaunar da kasan mu lafiya duk inda al'ummar musulmai suke ka dinga sa su cikin addu'a na aminci da idan kaji ana tashin hankali a waɗansu ƙasashe afghanistan ne ina ne ina ne ceceniya ne ina ne duk aikana jin labari da ya zo kasan ku aika ji shi a cikinka duk inda musulmai suke ka dinga musu addu'an zaman lafiya da aminci zaman lafiya da aminci وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله كثيرة الدني لإهانا لغبوتن غمكا متاكين فرقو نا الدعاء دزاك يمكان كد إيالنكا شيني كروكي الله يسأري كد فاملنكا دغفاتا واتكين شركة دا الله kai da iyalanka ka nemi tsarin Allah kai da zurriyarka ka nemi tsarin Allah ka nemi kariya a wajen ubangiji kana addu'a kana ma 'ya'yanka addu'a kana ma iyalanka addu'a kana ma musulmai addu'a kana kuma addu'a ma al'ummanka da fatan alheri wajlubni wa baniya anna abdul asnam rabbi yace ya ubangiji innahunna adallna kathiran minan nas Allah gumaka sun halakar da yawa daga cikin mutane sanadiyar su mutane da yawa sun halaka da yawan sanadiyarsu da yawan mutane sun halaka faman tabi'ani fa innahu minni Allah wanda ya bi yana tare da ni wa man asani wanda ya saba mini da bi ni ba fa innaka ghafurur rahim Allah kai ne gafara ne Allah kai ne jinde Allah kai ne datar da bawa da tuba ne ya tuba ya gyara kuma Allah ka gafarta mishi abin da yayin kuma ya samu dace daga wajenka duk wani annabi duk wani annabi duk wani annabi tarayya da annabi shine yi ma annabin biyayya faman tabi'ani fa innahu minni aw inna awlan nasa bi ibrahima والله ولي المؤمنين الله يتي إن أولى الناس bi ibrahima mafiya cancantar mutane da annabi ibrahim domin rigima a kai yahudawa suka ce annabi ibrahim nasu ne nasara suka ce annabi ibrahim nasu ne musulmai suka ce annabi ibrahim nasu ne allah sai ce inna aulan nasi bi ibrahima na taba'uhu wadda suka fi cancantar annabi ibrahim su ne wadda suka bi annabi ibrahim jama'a mun fahimta bi biyayya shi yake nuna cewa kana tare da wanda kake mabiyya bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna kana tafarkin manzan Allah amma da waka da su maulidi su mai wanda duwa su a ce kai masoyin manzan Allah ne ah. bai sa a ce kai masoyin manzon Allah biyayya wa manzon Allah shi ke tabbatar da kai masoyin manzon Allah ne jama'a mun fahimta annabi ya ce kai kaki ya ce ka bari kaki bari ka zo kana waka kana cewa kana son shi wannan ita ce soyayya kai da'a in yace kai kai in yace ka bari ka bari to alhamdulillah nan in kai waka in wakar bata saba ma shari'a ba sai a ce kana son manzon Allah amma zunzurutun waka ba aiki a wannan wakan ba za ta nuna kana son manzon Allah ba faman tabi'ani fa innahu minni yace wanda ya bi ni yana tare da ni wa man asani wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim Allah kai ne gafara ne Allah kai ne jinkai jama'a mun fahimta malamai suka ce annabi Ibrahim ya ba da wata yar kofa da dama ko Allah zai dubi al'amarin mutanensa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Allah wanda ya saba mun kai mai gafara ne Allah kai mai jin kai ne malamai suka ce to me yasa wai annabi nuhu da annabi musa su ba irin wannan addu'a su kai ba domin shi annabi nuhu cewa ya rabbi la tazar rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazar wa qala nuhu rabbi annabi nuhu yace ya ubangiji latazar tazar alal ardi min da yara. dayyara yace Allah karka bar wani arni ko ɗaya a bayan kasa innaka in tadarhu yace Allah in kuma ka basu yidillu ibadaka da su batar da sauran bayinka wala yalidu illa fajiran fara kuma ba da su aifi da ba sai fajiri kafiri to sai ga annabi Ibrahim kuma na cewa wa man in naka innaka ghafurur rahim wanda ya saba mini Allah kai ne gafara ne mai jirgin shi ma annabi Musa ya ce wa qala qala musa annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba wa fir'auna da manyan mutanen da suke tare da fir'auna ado irin na rayuwar duniya kawa irin na rayuwar duniya wa amwalan da zunzurutun dukiya fil hayatid dunya a rayuwar duniya rabbana liyudillu an sabili Allah kuma wannan dukiya bayinka za a batar da ita rabbana tumis ala amwalihim Allah ka talafar da dukiyar washdud ala qulubihim Allah ka daure zukatansu fala yu'minu kar su yi imani hatta yarawul azab alim Allah sai sun ga azabar mai tsanani malam Muhammadu Aminu Shaqiri yace akwai bambanci tsakanin addu'ar Annabi Ibrahim da kuma Annabi Nuhu da Annabi Musa yace shi ne Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah dama ya gaya shi. wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya ce mishi ya mun yi wahayi ma annabi Nuhu annahu lan yu'mina min qaumika ba wanda zai saki imani a mutanenka illa man qad amana sai wanda suka riga suka yi fala tabtais bima kanu yaf'alun kar kai bakin ciki game da abin da suke nan ba an gaya mishi da ba za su yi imani ba shangiri ya ce to dalilin da ya sa yi wancan addu'ar kenan dan ya san ba sauran fasinja a baya <laughs> Allah ya ji mishi ya ce mishi ba wadda zai saki imani wa kuni ya ilanuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ba wadda zai saki imani sai wanda ya riga ya imani to ko kai ma ai da ta tsaya a wannan wannan yace shi kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ya gano mutanensa saura in iska ne zalla suka rage ya sa yi macar addu'a ya ce saboda sun gaya mishi wa kanu mahama atina bihi min ayatin wa kanu suka ce mahama atina bihi min ayatin duk ayar da ka zo da ita duk ayar da ka zo da ita na. wai don ka tsirce mu mu bi ka fa ma nahnu laka bi mu'minin wallahi ba mu yi imani kun ga abin suka fara suka ce duk ayar da za ka zo da ita da bayani suka ce wallahi ba mu yi imani annabi musa sai ce to allah bar dai gani a ƙasa da gaske suke yi ko da wasa a ba mu ayoyi Allah sai ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wal jafadi'a wal jama والنخل والضفادع والدم آيات, آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن جهنم بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه عنهم to da suka ce ma annabi Musa alaihi salatu wasalam duk ayar da ya zo da ita ba za su yi imani ba annabi Musa ya ce to bari mu gani a ƙasa sai ya roƙi Allah ayoyi abinda zai tabbatar musu da cewa shi manzon Allah ne sai aka ba bashi mu'jizozi fa arsalna alaihim tufan Allah ce sai muka sako musu ambaliyar ruwa daga cikin babbar jarrabawa da Allah ya jarabce su da aka yi ruwa sai yayi ambaliya ya rushe gidajensu ya lalata amfaninsu yayi babban mamaya sai su zo su ce ma annabi Musa wannan matsala mun san daga wajen ka ne ka roƙa mana Allah idan Allah ya yi damun imani in aka yayi sai su koma kafirci fa arsalna alaihim tufana Allah ce sai muka aika musu da ambaluwar ambaliyar ruwa wal jarada da anoban fari wal ummala da anoban kwarkwata wad dafadi'a da anoban kwado ko hamma kai in baka yi sauri ba sai kwado ya wuce waddama da jini ko miya aka dora aka zo sai a samu ya zama jini idan za ka ɗebi ruwa kafin kai bakin ka sai ya zama jini ayatin mufassalat Allah ce ayoyi fayyatattu daki daki daga Allah fastakbaru wa kanu qauman mujrimin Allah ce amma duk da haka suka yi girman kai suka bijire ma Allah walamma waqa alaihim rijzu lokacin da wannan bala'in yake afkuwa a kansu. qalu ya Musa sai su ce ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roƙa mana ka bisa abin da ya maka alƙawari ba dama an ce in mun yi imani matsala ta kare ba to ka roƙe shi la in ka shafta annar rijla har in ka yaye mana wannan musifa lanu'minanna laka zamu gaskata ka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il zamu saki banu isra'ila mu daina musu azaba ka tafi da ƴan uwanka falamma kashafna anhum rijla ila ajalin hum balighu Allah yace idan muka yaye masifar zuwa wani lokaci kayyadadde idza hum yankusun Allah yace sai su warware su koma kaga ai sun tabbatar ma annabi Musa duk ayan da zo da shi ba za su yi imani ba annabi Musa yace bari mu yi musu addu'a kawai jama'a mun gane to annabi Ibrahim kuma ana da'awa ne ana ci gaba da da'awa ana bugawa saboda haka sai ya bar wannan kofan abu ne yace Allah wanda ya bi ni muna tare da shi ka mana alƙawarin rahama da jinƙi Wadda kuma ya saba mini Allah kofar rahama a buɗe take zai yiwu ka yi mishi dace da tuba ya tuba ya gyara ka gafarta mishi shi ma ya shiga cikin rahama Allah ya sa mu dace sai gobe idan mun zo in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora kan addu'o'in Annabi Ibrahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk